ni me yasa kullun kullun kullun sai an dinga mai da ni ba ai kenan ya zaka karatso ta cikin jama'a da wannan kayan to hajiya rama me laifin kayan nan naga kayan nan ne to ce ne ce kayan wani ne amma ya kamata a ce duk level din da ka wuce a ce ka wuce shi amma sai in ta yin tufka ana warware min tsakani da Allah to na dai kayan nan dai dama suna nan tunda ba zai yi wadankin ɗinka kamun wasu kayan a ce duka waɗancan na kwashe su na zubar da su kuma ba a gidan nan na kwana ba a gidan da na kwana kayan nan suke kuma ta ɗauko su ta ce in saka sai in ki sakawa ai sai zama na yi mata daidai bata ji daɗi ba ita ma sai ka saka ruwan na ai sai ka rinka sawa ana zagi na tsakani da Allah haba to yanzu in banda abinki ni baki ma jajanta min abin da ya same ni ba a faɗa haka ko baki san masibar da wannan mata ta jefa ni bane a ciki me ya faru kuma ni ji nake abin na ku iya nan gidan ya tsaya ka she gaba yi in ban da Allah ya sa ina da karfin addu'a da kuma yan dabaru ai wannan matar abin da ta shiryo min yanda na je hannun hukuma Allah kaɗai ya san a yanzu ma da halin nake ciki Allah ya kyauta ka shiga daga ina ah ka shiga ina zan shiga daki ba eh sai dawo dawo dawo dawo wani daki munafiki algungumi ina can duk ina jin abin da kake faɗa da shi kuma wancan munafikin abokin naka me na faɗa hawa ki fa fahimta ita ashe abokiyar mai gidan nawa matarsa kawai matarsa ce eh, shine ta ban sako ba shine aya dalilin kira bari in shiga za ka dan Allah ka duba mudubi hmm? To ni wani madubi zan duba bayan gaki. Ka ga yadda kai kyau da shi shangaye. Haba, ka dubi kamar in kana gidan nan kai gwanin kyau. Amma da ka tafi can gidan a susuta min kai. A shigo an rakwakwaɓa min kai. Amma yanzu ka dubi ka yadda kai kyau, baby. Gwanin ban sha'awa. Hajiya Rahama wani irin kuma lalacewa da abu kike magana. Na gani ɗin da ni ne ba canja ni za yi ba. Inda nake dai a nan ɗin da can ɗin duka dai ƙaribin ne. Ni fa ka sani, baby, wallahi ta kowane ɓangare, ta kowace siga, ni na fi ta komai babu ma haɗi. Ajiyar Rahama ban ji daɗin wannan magana fa. Annabi sallallahu alaihi ya gaya mana sakon Allah subhanahu wataala. Kuma na san ba a baki ne kika fara ji ba. inna akramakum indallahi atqakum wato mafi ɗaukaka a cikin ku shine wanda ya fi ku tsoron Allah to ina ganin wannan shine kawai hanyar da ake sanin wanda ya fi wani ai ni na fita tsoron Allah wallahi na fita tsoron Allah ta yaya zan iya gane cewa kin fita tsoron Allah kai ne ka fi kowa sanin cewar na fita tsoron Allah tunda kai kake auren mu da ni da ita ai ko daga biyayya aure zaka gane cewar a'a na fita tsoron Allah ko ta fi ni tsoron Allah matar da baka taba mata abu na gwaninta ba komai a hantara kake ta mai da kai kamar wani ɗanta ni ku in tarairaye ka in shagwaba ka in rarrashe ka ina ji da kai ina ririta ka ina zuzuta ka a rayuwa amma ita sai hantara tsakanin ku har ma zaka ce wani ban fita tsoron Allah ba kawai dai sai dai saboda katun da ka fi son ta aika ce haka ba magana fin soyayya ba ne ko wani abu a jihar hama kowa ya tsaya iya matsayinsa ni ba na son mutum baya nan a dinga maganarsa bai kamata ba wannan kuskure ne gaskiya matlakan bai dace ba ai fa an taɓo mowa Ka ta yi cidin da rai ni ba ma wannan ba yanzu yunwa nake ji ka je kicin ka ɗauko abincin da flask ka bi ka taho da ruwa ha in ka canza fuska abin ne maka wani iri eh to ai na ga kin yi bayani ne ki rushe shi da kanki ba abin da na shirya babu abin da rusa ai ka san dai zaman biyu muke a cikin gidan nan ko akwai zaman mata da miji akwai zaman yaro da uwar ɗakinsa to ina maka magana ne a matsayin uwar ɗakinka ba ina yi maka magana a matsayin mijina ba ne. Eh ta ta sha ɗauko abinci. To shi ke ranke da ne. Karfa ka ka na ka ku. ka ka ka

ina ta cewa zan zo zan zo zan zo zan zo ke daga nan sai na tsinci wata magana a gari ina cewa ma bari in kira ki a waya sai naga abin da ya ba na waya ba ne bari dai in ta koyo in kashe kiwa ta in zo in same ki na ji an ce mijinki ya ƙara miki kishi me faru zanar karan auren mijina kam ba laifin mijina ba ne kuma ba laifin kowa bane ne jamila laifi na ne ni na cuta kaina da kaina ni na yaudara kaina ni na haɗinci kaina da kaina kai hasali ma matar da mijina ya gani ya aura ni ne ma na kai shi gidan ga garin yaya kika daba cikin kyuka ni ne silar komai babban magana ina cikin tashin hankali to amma ya zan ya zan bayan da zan yi tunda abin nan ya riga ya faru daga baya kuma yanzu na gane kuskure na kin ga nadama ya zama kuma daga baya kenan to ke kam sai na ji ana maganar kamar ke ma kin yi aure haka da dinga jin raɗe raɗe kun ban da abin ki sanya aure biki sani ba ne to wani ɗan rainin hankali na haɗu da shi yake ta gara ne ke ta gara ne ji ka san taya a titi na gaji na ce ba zan iya ba na ɗauki ƙafata na tafi kaduna ce bari in je in ɗan huta ko daga can Allah ya haɗa ni da wani abin ya dame ni magana yau gobe jibi ko yaushe da abin da zai zo ya ce mu ke nan ga zan iya ba ne da rakana ta fi kaduna ce bari dan jiyan huta to da na dawo ne ma nake ta san in zo gidan nan in zo gidan nan abin ya gagar yau ne na ce bari in kashe ta saboda magana da nake ji a gari ta ishe ni kamar a mafarki kishiya eh, to ya zan yi hmm. <sighs> namiji dan babansa <laughs> Allah da ya sa mu dace. Na barki a nan wajen. Yau ba ta da maki wannan nan tsaye. Biki na ji yayi la'asar. Wannan abubuwa haka. Allah ya sauke. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Alhaji. Kara dawowa wai kai? Sadiya kenan. To ai inda kake zaton zaka samu nan kake yawan zuwa amma duk ba ma wannan ba yau wata bukata ce ta kawo wajen ki ina fatan kuma Allah ya sa zaki iya biya min ita kai ko wace irin alfarma ka zo nema na. alhamdulillah alhamdulillah a sadiya wato na yi wani tunani idan na ce zan je da kaina in yi wannan binciken ma'ana gidan rahama tsohuwar matata in na je na san shari'a za ta iya hukunta ni kin san duk abin da zan sai na tambaya kafin in fara yin shi to ganin kar in je a ce na aikata ba daidai ba shi yasa na ce bari in same ki a matsayin ki na aminiyarta da Allah kin san mijin da ta aura idan kuma kin san shi da Allah ina neman alfarmar yadda za a yi ki haɗa da shi ina son mu haɗa ido da shi don ina son za mu yi wata magana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 Kai malam, wallahi tallahi ba fa za ka fita ba. Kamar yaya ba zan fita ba? Me kike so? Wai dan Allah me kike miki miki nufi da ni ne dan Allah da Annabi? Kowa ana fitowa a ranar girkin sa, ke ranar girkin ki sai kice ba zan fita ba? Ba magana ranar girki, ba fa girki ake magana ba fa. Aiki fa kake a cikin gidan nan. Saboda haka baka isa ka fita ba wallahi. In kuma ka kuskura ka fita wallahi kai ma salarin ka gebe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.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 wai ya aka kika zama haka ne ne dan Allah dan Annabi da rimi rimi kuma kawai sai kin take baby ai barka ji ai rashin mutunci shi ka fi so ni kuma na ne in yi abin da kake so abin da kake so ai ka fi son marasa mutunci saboda ka nima dole in yi rashin mutunci eh tunda ita ita ta iya rashin mutunci ta iya tsitsigale ka ta iya maka cikakken rashin mutuncin ma ai ka fi so kullum ka je ka faranta mata saboda ka nima dole in koya ai abin da ci aka ce zaman zaman kishi da mata abin da mijin ku ya fi so shi za ku yi saboda ka nima abin da ka fi so shi nake maka baby yawwa wani abin mamaki yake ban kina cewa amaryan nan mata mata mata mata to wai garin yaya ma kika bari ya auri <laughs> matar da ta girme ki kike maganar ta girme ni to ai shi mijin namu shi mai gidan namu ina da yakinin ta ke ta ma girme shi ta ma girme shi kawai dai a magana ne na mutane a dinga cewa duk girman mace namiji ya girme ta duk girman mace namiji ya girme ta kai ban ko kwanto ma ban matan nan ta girme mu duka To wai ni bar ma Kyau ne da ita? Wani iri ke dai bari. Ai inda babu ƙasa nan ake kokowa ɗin nuna miki ita. Kitanta. Mazajen yanzu nan sai addu'a. Rike da kyau kare mata kallo yi zume. Kare mata kallo baji hancinta da kyau kira ga munin take. Kun ka baji hancin mutum zaka gane shi. Ina san wannan. Kin santa. Ke Jamila. Ban gane kin san ta ba. Kar ki ban tsoro mana. Kin san ta ba kika ce. Ina wannan saurayin nawa wanda na ce miki kina tagara ne din nan kamar ya samu taya. Eh, eh eh eh dazu dazu kika bar labari. To ai wannan matar shi ce. A na ta sake mijinta. Wani irin ta sake mijinta? Kar ki mai da ni ma A wani duniya ne mace take sakan namiji? A ina ake haka? Aha, yau za ki gani kuma ga shi na kawo miki labari kin ji. na zuwa. Karin kira mijina, kai ki ta min da hankali. Zuwa. Ya Wallahi ba za ka ansa wayan ba. ba za ka yi wayan ba ballanta na ka tunanin fita daga gidan nan yau kai na shiga katse min waya fa yi <laughs> yanzu muka fara ai yanzu kika fara gani ya shiga hannun manya ya haka wuri da wayata wayata ka fa da Allah ba ni wayata ba ba da ba zan bayar ba wannan irin tsari ne wannan ne dan Allah ta annabi abin da ka fi so baby wallahi dole in yi abin da ka fi so ke ni ba wani baby da Allah nake wani tunani ce min baby ya baby baby kuma kina tara min gajiya kina tumur wadani kuma kina ce min baby haka ake baby baby ba lallacin sa ake bana jijiga ki ni fi sabin layi wannan tsohuwar guzumar matar yanzu ita ta kase ko shi ya kase wannan abu ne a duhu ba mu lalle mu gane ba in ya dawo sai ki tambaye shi ki ji amma dai wannan matar guzma ce oh, Allah. Ta yi jikoki har ha haɓin ma ta yi da ko ba jikoki ban gaya. Karibu me ya kai ka o'o oh, oh, Allah. Wai mutum ya kashe gidan shi da kanshi. Wallahi Jamila da kaina na yi komai. Kenan na sami jina a bala'i. Ai wannan zai zama darasi a irin mata masu irin halayyaku. daga kan ki ke ma yanzu zaki gane gaskiya ya ji rahama ban san zaki zama haka ba da na guda kin mutai kin zama wata iri kwarai da gaske kwarai da gaske dole in zama wata iri yo ai na ga an fi son masifaffu an fi faranta wata jararru masu maka mutunci ana tarare ka ina shafa baka duk ba ka son su ka kusa marasa mutunci ni ma dole maka abin da kake so a mu koma mu zauna to yanzu ba ban ba da waya ba mu koma mu zauna in mun zauna zaki bani ba tabbas mu koma mu zauna to wani irin abu ne haka kuma ni ba ba kurkuku ba kuma ba ai mun doka a samun takunkumi da hanya ka wuce ka tafi mana ka tafi ka tafi baby tunda za ka tafi ka tafi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama hakan ta faru da ke? dama ke kike goyon bayansa da zarar na kawo miki korafi a kansa sai ki goyi bayansa aini na san tun da na ga take-takensa na san da magana a kasa dama an daidai ana faɗa mazan nan idan suka tashi ƙara aure sai su ɗauko laifuffukan da ba naka ba duk su bi su ɗaura maka a kai amma kin kasa fahimta ta amma ki kin tabbatar da abin da kike faɗa ke kin gani ko kin ji da ki? Wani irin na tabbatar. Kama shi fa ne yana waya da wannan munafikin abokin nasa. Kuma kina gaya min cewa na tabbatar ko ban tabbatar ba? Sannan kuma ki zo kina ce min na tabbatar ko ban tabbatar ba? Ke, Allah ya sa ba ki je kin yi kalman wannan munafikin a gabansa ba. To shi ɗin ma ba munafiki ba ne? Sai da na gama wahala da shi? talauci ba wanda ba mu ci ba da shi a gidan nan sannan dan ya dan samu ƴan canji ya ce zai je ɗauko wata ya kawo ta haba hawa na gama wannan dan canjin fa da ke faɗa fa daga wannan ya ce fa yanzu inda ita hajiyar nan bata taimaka ba ai shi ma mijinki kin san ai ai kin ke da kin da gane awo ke ma goyon bayansa kike kenan to daɗin abin dai ni ma da ƴar sana'ata ya zo ya same ni ko yadda dankalin nan yar awaran nan ni ma ai da ita a hannu na ko hmm. to in ba ma abinki ba naga ai shi ma ai jarin daga wurin mijinki kika samu abin nan jarin nan kuma inda ma a ce bai bar ki wannan sana'a, ba ma za yi ne ha ba hawa ni fa ban gane miki ba fa na ga kwata kwata ba kya goyon bayana sai ma laifi ma kike neman ki ɗora mun. Me kike nufi da hakan? Ya kamata ki fito min a mutum in fi ganewa. Hauwa, don Allah kake min mummunan fassara, amma dai yanzu kawai a bar wannan magana. Ki bari dai idan na je na dawo zan zo na yi miki bayani, saboda yanzu na ga idan ki gabaki ɗaya a rufe take kina tsananin kishi. Saboda koma na fahimtar da ke ma ba ɗauka ma zaki ba, don haka ki yi haƙuri kawai. Ke, ni fa a yanda nake a yanzu ban ki ba ma fa ya sake ni da ya mu irin wannan mugun zaluncin da cin amana wallahi gwanda ya sake ni saboda ba zan iya zama a gidan shi ba hawa gaskiya ni ba wannan kalmar na zoji ba ba shi na zoji ba ke ban maji ba kunne na ma a rufe ga, yadda na gaya miki kawai ki bari idan na dawo sai mu bayani ki haƙuri kawai ni sai an jima kinga tafiya ta Mm. ka yadda kai? kai tsabtsab da kai, dama haka kake. Da ranar girkin yarinyar nan ya zo, ka dinga rawan kai, ka dinga zumuɗi, ka tafi. In ka zo ka tashi, in gyara ka tsabtsab. Kai gwanin kyau ga Kano gwanin ban sha'awa namiji duk wanda ya wuce, ya ka wuce ya ga namiji, ta je ta hargitsa maka kai ta damun da kai wani barkatai da kai. hajiya rahama sai ka ci wani wani motar haya ni ba hais ba bari a ce an shiga da ni ko zazzabo an rugurguza ni wannan abin menene a ciki ne eh ai ni ba haka kake zuwa min ban ka tafi ko amma daga nan gudun ka tafi fes fes alaji duk wanda ya ga ka gwanin ban sha'awa amma haka za a turo min kai cikus to da kika mai da ni na zama haka ba ba lada ke samu ba abu ne na ci gaba kin canja ni na zama na nutsu na yi kyau na yi kyan gani ai kin ga kina ta kwararrabar lada ke kuma ko wani kwararrabar to amma dai ai so nake kullum in dinga ganin ka haka amma yanzu kana tafiya can gurin Allah ya da tsin ma za a san domin kai nan shikenan bari in samu in tafi dai da wurin aje kayan ma in ninke su inda na tashi da zan dawo lafiya lau amma dai ka san cewar ina da damar da zan ajiye ka har zuwa lokacin da na ga dama duk da cewa yau za ta karɓi girki ni ba damuwa ta bace ka sani tunda ni nan badawa nake yi can gurin kuma an je miƙawa ake yi saboda haka ka gani dole a bi abin da na ce hajiya rahama ya kamata a tsagai wuta haka da abin da kika yi mata ta amfana ai na ga ke ma kin samu lada a sosai ma ai ba yar aljanna iri na me ciyar da miji me ciyar da kishiya har wai in ma bayar ka bayar to ka ka jima baka bata ba ni yanzu ba wannan ba ina so in aike ka ina kantin kawata din nan kantin hajiya sadiya Mm-hmm. so za ka je akwai kayan da za ka karba za ka je ka kai su tasha akwai direban da zan baka nan bashi yanzu za ka kai mishi tasha ya ba bai ma karaso ba yana zaria amma dai za ka jira shi ya karaso hajiya rama in kika yi la'akari yanzu yamma ta yi duk zaman da ne a gidan nan na zo na daɗe kuma yanzu kin ga bisa billahi yau zan bar gidanki kuma yanzu ki tura ni in tafi kasuwa kin san yadda gosu kantin kwari yake dai gaskiya fi sabilla za iya samu matsala yanzu in gama wannan zaman jiran in je can abubuwan nan ba su saita ba kin san zan yi dare kuma hakan ba daɗi to ai in ma ka je tasha idan bai karaso daga yanzu ma zai karaso daga zari in ma bai karaso ba tunda yau yanzu zai juya da su Abuja Allah sai ka jira shi ya zo ba aikin ka bane to bari ka je ai idan kwana za ka yi bai ma karaso ba tukun to sai ka jira shi ai a cikin aikin ka ne ko ba za ka je ba ne Ah, ba zan ki zuwa ba amma dai a dai duba lamarin ai adalci wai me ya sanya kai ba za mu idan da a ce a nan gida na kake na ce ka je ka karbi sakon ka je ka kai Hai, ko ma ban ce je ka karbi sako ba so kake ka fita ka je ka karban sako amma yadda ki zaka gidan mowa ko to wallahi sai ka ƙara wannan aiki naka shike in ba ka ni in je je kai da kaina kake so aikin ka ne yanzu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 irin mugayen maganganun da yake faɗa gaskiya suna bani tsoro <laughs> wallahi ba abin da ya isa yi ƙaribu. karibu kullum cikin addu'a yake safe da rana da yamma ka kina biyo mahaukacin mutumin nan